mazauna unguwar shola cikin birnin katsina sun shiga fargaba bayan fasa gidan wani mutum sabon aure inda 'yan bindiga suka sace shi tare da amaryarsa yayin harin na karshen mako an kashe mutum biyu waɗanda suka yunkurin kai masu ɗauki a yankin ƙaramar hukumar safa na kuwa jami'an tsaro ne suka ce sun kashe wani kasurgumin ɗan fashin daji da yaransa kamar yadda za ku ji a rahoton zaharar dillawan Wani mazaunin unguwar Tashola da ke cikin Katsina ya shaida min ta waya cewa 'yan bindigar sun shiga unguwar ne bisa babura jiya dauke da bindigogi suna harbe-harbe. Mutumin ya ce 'yan bindigar sun fasa wani gida ta baya suka shiga. Al'amarin dai ya yi sanadin mutuwar mutum biyu sannan mutum biyu suka jikkata. Suka sara suka fasa suka shiga gidan. Da suka shiga gidan kuma a takaice kuma gidan nashi bayan sun shiga kuma gidan ya ɗakin yana rufe kuma suka sake sa abin sara suka fasa ɗakin. suka shiga suka fitar da mai gidan da matarsa suka tafi da su. Ana cewa ma kamar ah, sabon aure ne haka ango da amarya. Eh gaskiya sabon aure ne dan bai dade ba. Yaran da ke unguwar su sun kai dauki amma cikin wani ikon Allah suka halbi yaro ɗaya a kai da bindiga a nan take ya mutu kuma sannan suka kama wani yaro ɗaya shi kuma suka yanka masa suka yanka cikin kamar an feɗa shi kawai suka yanka cikin. Wannan dai ba shine karan farko da mahara ke aukawa unguwar Shola ba. ko fiye da wata guda ma 'yan bindigar da sun shiga yankin na tambaye shi kowane hali ake ciki yanzu ina mai tabbatar maka tun ga jiya da aka abin wallahi duk wani mutumin da ke zanen sace unguwan nan gaskiyar magana ya tattara nasa nasa ya yi gaba tsakanin shi da yaransa dama sun sha alwashin cewa dama za su dawo kuma eh, wannan labarin da muke baka jami'an tsaro duka ba wanda bai san da wannan rufar ba gaskiya to duba dai da halin da muke ciki gaskiya muna roƙo ga gwamnatin jihar Katsina da gwamnatin tarayya a taimaka ma al'umma irin halin da aka shiga na wannan yanayi da ake ciki unguwar shola kwata cikin garin Katsina ne Katsina local government ne lugudum to kaka ga abu ya shigo cikin garin Katsina kauye to ya za su ai ka sai abin da Allah ya kakakin rundunar yan sandan jihar Katsina SP Gamba Isa ya tabbatar da aukuwar wannan hari inda ya ce jami'an su sun dukufa don kubatar da amarya da angon sannan ya ce dakarun haɗin gwiwa sun kashe wani kasurgumin ɗan fashin daji da mutanensa bayan barin wutar da aka yi a kan makoyarsu da ke ƙauyen marina cikin ƙaramar hukumar safana a ƙarshen mako. labarin da muke samu daga wajen jami'anmu kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin an kashe wani kasurgumin barawan daji wanda ya addabe mu wanda ake ce masa abdulkarimu fasha-fasha har tare da wasu 'yan ƙungiyarsa lokacin da shi jirgin sama na na yaƙi ya kai musu hari kuma alhamdulillahi an kashe su duka. A yankin ɗan jakuwa SP Gamba Isa ya ce sun kubutar da wasu mutum shida da aka yi garkuwa da su a ƙauyen Tandama cikin ƙaramar hukumar Ɗanja. Waɗannan bayan Allah su shida an je garuruwan su ne inda aka sace su kuma aka kawo su wannan maɓoya aka aka ɓoye su aka ajiye su domin a karɓi kuɗin fansa. Kamar a wani irin yanayi kuka sami waɗannan mutane? mun tarar da su an ɗaɗɗaure bakunan su an ɗaɗɗaure su a cikin wannan wuri kuma alhamdulahi jami'anmu sun yi ƙoƙari lokacin da suka zo waɗannan 'yan fashin daji sun rantaya a na kare bacin an ɗan yar musayar wuta da su alhamdulahi waɗannan mutane an fito da su ba tare da wani daga cikinsu ya samu wani rauni ba A jihar Sokoto, 'yan bindigar ne suka kashe mutum guda tare da sace mutane da dama a ƙauyen Yaka a ƙaramar hukumar Gudu. Suka ɗauko mutum goma sha biyu suka kashe mutum guda. To yanzu halin da ake ciki muna zaman ɗaɗɗar ne. Don Allah muna kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Sokoto da ta dige mu da ido rahama saboda muna cikin tashin hankali. Jiya jiya waɗannan mutanen kusan mashin talatin da uku aka gani sun tsallaka sun yo cikin wanga dajin namu na Macin Hus da ta Gimba. Kuma suna na a halin yanzu cikin nawa maganar da muka da ta suna nan cikin